وأنت حل بهذا البلد كما كي يا ون منزو abin da kake aikatawa a cikinta halal ne na kashe wanda ya cancanta a kashe ko kama wanda ya cancanta a kama